gudanar da abubuwa da ya su da fi su ba Allah ta yake wannan ba amma abin yana gudana ne kawai a ɗabi'anci kuma mutum ya dawa ko ya ita kajin cewa wannan abubuwan da suke gudana ba Allah ne ke gudanar da su ba amma haka kwatsam a ba amma sun yadda aka yi suka faru ba a yayin da nabi kuma shi ne mutum wani abu daga cikin sufofin kamala da Allah madaukakin sarki mun faɗi cewa Allah ta baraka wa ta'ala yana da sifofi kuma dukkanin sifofin Allah ta baraka wa ta'ala sifofi ne da suke cike da kamala za ka zama ka'ida shi ne Allah ta'ala akan sifar shi da duk abin da yake kamala ne a yayin da ana tsarkake shi daga dukkan abin da yake na kafin to lokacin da mutum ya yi talalladiyan korewa Allah ta mara kauta ta'ala wasu sufofi nasa na kamala kamar ilimi da rayuwa da ji da gani wanda zai sa mutum ya kafirta saboda wannan yana kore wancan shirka shi Allah baraka wa ta'ala ga abauta masa gama haɗi irin waɗannan sifofin da Allah ta'ala ya fanta da suna kamala lokacin da wani rubuta ƙidar da suke da awar kore ma Allah waɗannan sifofi to tana nuna sai a yi ma Allah ɗa'a ma bai sani ba bai gani ba bai jiya ba ko daga kuma kenan ka da wannan sai ka ce babu za a yi sakayya kenan to shine matsalar da ke tattare da wannan haka kuma muka ce tabbatar da wani abu na nakasa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda mun ce dukkan wani abu da yake na nakasa ne korewa Allah shi ake yi wannan shi ne ka'ida Allah abin jin tsarkakewa ne daga dukkan wani abu da yake na nakasa ne to tabbatar masu da wani abu na na ƙasa wanda shi makasarci ne ko ɗaya ne daga cikin masu abubuwan da suke wurin musulunci kamar mutum jin wa Allah baraka wa ta'ala gangaɗi ko angade ko bacci ko mantuwa ko zalunci ko yake Allah yana da ɗako abin da ya kama da wannan daga cikin sifofin da suke na ƙasa ne wannan shi muka karanta idan ɗan uwa ba su manta ba sannan mu yi matashi cewa wa'annan abubuwa da muke kan bayani a kansu da suka shafi na watsabar islam din nan abu shakka dukkan wanda ya fi lafiyar lafiyar fada ba cikin su ya ka zalika mutuncin su ya warware yadda kasar mutum ya yi alwala ya aikata wani abu wanda yake walwale wannan shi ne tabbatacciyar magana kuma shi ne eh, yawa hikima da wasu to a wuce wutan su lokaci suke kira shi da suna arresta amma tambayin da muka yi shi ne cewa waɗannan abubuwa na'am haka suke haka suke babu shakku babu inkari a cikin wannan magana amma muka ce a lokacin da wani musulmi ya ta lalaɗe ya faɗa cikin wannan wakil ce da cikin wannan domin ba haƙƙina ne in ɗabbaka wannan hukunci a kansa ba ba haƙƙina ne in aiwatar da wannan hukunci a kansa ba kamar yadda kai ma ba haƙƙinka ba ne ba ma ba haƙƙinka ne ba wato ina nufin ce tabbata da wannan hukunci akan mutumin da ya faɗa cikin wannan abubuwa ba haƙƙi ne na individual mutane ba amma haƙƙi ne da ya shafi alƙali ko kace hukuma ba don komi ba malamai suka ce saboda musulmin da ya faɗa cikin irin wannan matsala to zagaye da shi akwai wasu matsaloli wasu matsaloli masu yawa da suke tafiye da shi ko suke da alaƙa da shi wanda kai in nan a matsayin shi na ɗaya ɗaya mutane ba ka iya warware da matsaloli amma hukumar ce kaɗai take iya warware da matsaloli da suke da alaƙa da shi ko suke rataye da shi misali akwai matsalolin da suka shafi ɗan uwansa gado tsakanin su da shi haza kai da kake mai da'awa misali mutum ya faɗa ci wannan matsala har kai kada da aradu da ka kace ya kace ta masa hukuncin kafirci to ba ka da dama kuma ka je gidansu ka ce wai ga ga da za a yi wannan al'ali ne yake yin wannan ko hukuma ina fatan gani hukuncin gado tsakanin shi da yan uwansa shari'a ta tabbatar da ya za a yi ko to ba ta iya tabbatar da shi amma alkali ne ko hukuma kawai su tabbatar da wannan sannan akwai matsalar da ta shafi ah, kiyayin shi idan shi ma'aurati ne abuwa idan mace ce misali ta yi rajja ko ta aikata irin wannan ina ma kuma aurenta alaƙar ta da mijinta sannan idan shi namiji mijin ma yi wannan to shi ma ina makoma aurensa ya alaƙa shi da mata shi za ta kasance to kuma duka waɗannan matsaloli ne waɗanda suke ni da kai ba za mu iya warware su ba ba za mu iya warware su ba amma alƙali ne ko hukuma kawai yake iya warware su saboda ka alƙali hukuma su ne suke da daman su aiwatar da wannan hukunci a kan su tabbatar da shi wata matsalar da take da alaka da shi ita ita shari'a da ta so ina abubuwa ta ce kada wanda ya kuskura ya fada cikin su wanda kuma ya kuskura ya fada cikin su ya yi rijiya kafirta to kazalika ta ɗauki hukunci akan dukkan wanda ta lallata ta ɗaiɗe ya fada cikin su to hukuncin ba shi ne kawai a ce kawai ya kafirta ba ba na hukunci ya fara ya ba yanzu shi kan karan kanta ba za a samu sai ba akwai hukuncin da ke yi a cikin zafi na iya kashewa yanzu kai da ke karantar da mutane wani musulmi Allah ya bada cikin wannan ka zo masallacin ku kashe ya kafirka to na ji ya kafirka to za ka kashe shi ne ko za ka ce zuwa cikin mutane mu ka kaga wannan duka ba aikin ka ne ba gaskiya ba ba aikin ka bane amma aikin hukuma ne to to wannan shi yasa dai eh, muka yi tambaya kan wannan a cikin wancan karatu kan so za mu ci gaba da ayyano su na ga dace bari in sake mai mai ya wasu uwa su ala basira abu na uku daga cikin wato da islam shine wasu ba abin makhluqina بشيء من خصائص الرب تعالى فتصفن تساشن هالتو بشيء ولا أبو من خصائص الرب تعالى نقول لأن الله تبارك وتعالى يتمثن تبسي بشيء ولا أبو من خصائص الرب تعالى نقول لأن الله تعالى يتمثن تبسي حيث علم الغيب كما سمع الغيب وأموم الملك da gamewar mulki wal qudrati alal da iko akan halitta ko halittawa wal ijadi da samarwa wa nahwiha da abin da ya kama da wannan wanda gama ta uku abin da take ya ce mana shine wasu ba abin makhluqi ne da sai kasa khasa'is rabbi ta'ala kifanta wani daga cikin halittun Allah cikin madaukaka suna da yawa waɗannan sifofi to Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga ka'idar da kowa ya sani wahdahu la sharika lahu yake fi sifatihi kamar da muka ce wahdahu la sharika lahu yake fi zatihi wa fi ibadatihi ya kaɗai ta da su kuma ke kanta da su shi kaɗai ɗinsa ɗaukan wata daga cikin wa'annan sifofin a jingina ma wani daga cikin bayan Allah dole kafirci ne to shi ne ba ta misali ya ce ka ilmin ghaibi kamar sanin gaibi Allah shi ne alimul ghaibi wa hada. shi ne masanin gaibi da abin da yake bayyane alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada qul la ya'lamu man fis samawati haka ma san ai ta san ba sai da su ga maka ko bane ba ba zai da awan cewa wannan satan da an kai ga yadda ta faru kuma kila da ma inda abin da aka sace da inda yake kuma wani ne ma ya satan misali dole kana so ka ba da labarin ne ana so ka ba labarin daidai ne dangane da abin da ya faru babu wanda wani babu ba irin wannan sai Allah duk wanda yake da wata hanya da yake zana kasa ko ya kaza ko ya rika sharbi ko ya karanta wasu abubuwa ya ruwan ido ya ce yayi wannan bayani kawai yana kokarin sifantuwa ne da ɗaya daga cikin sifofin Allah wanda kuma ya yarda da wannan mutum a matsayin cewa haka din yake ya san da yi ma'ana ya ce san da sifofin wannan sifa ta Allah babu shakka musulunci ya wuro Zani sannan bisa ga ɗabi'a ɗan adam game da ina son bada misali ne game da gaibi fil hazir cikin abin da ake cikin yanzu ɗan adam jama'a bisa ga ɗabi'anka hawas in da Allah bai idrakin su a hadudu ina fata gani yanzu daga cikin hawas in da Allah baka misali akwai ji akwai ni gani yanzu akwai inda kai ɗinan da kake nan ba zai kaji abin da ke yakan ba kar ma ka buga misali ne wata duniya ko wani gari nan da muke zaune duk ba mai za ka gaya mini cewa kana jin abin da ake faɗi a ba daidai ha ko ruhan haji ko gudun waje kaga wannan kaga wannan dai jiji gaskiya sai jiji a wurin ka yanzu da muke maganar nan kai muna cikin masallacin nan menene ake faɗi yanzu nan a masallacin ruhani a cikin kai kai dai kulle ka bai kai kan sai zo nan dangi ne aka sai da kai gaskiya saboda hawas naka sai da kowace zai yi idrakin wannan ganinka yana da iya limitin abin da yake yi ko jista ɗin da yake gani gani ko da rana ne ko mota aka haska maka ta ko inda iya ganinka zai tsaya saboda kamar libanin misali ko da a ce duk gudun ginonin ganin na a rubuce su daga nan har gwadon gwaji har arewa kwatar ƙarfin ganinka ba zai fi ga an busa ba a ce karɓi a ne duka na hanyar busa a ai ba zai yi ba ballantana ka cika ga al'ummu duk ba zai yi ba domin da awon cewa yanzu kai kana ganin abin da yake faruwa yanzu an busa alhali kana munanta tare da kai ka san abin da yake faruwa an bursu saboda kai kana gani ka wani da wani irin daidai saboda kowa da idrakin da Allah ya baka ga wannan ganin eh, ba ta kai haka ba kun fahimta to da wani da wannan da wani sanin daidai ne al-hadir wannan babu wanda ke da wannan kifar da Allah tabaraka wa ta'ala Ka ji komai ko a ina ne ya ga komai kuma ko a ina ne kuma ne san wurin ko an lullube ko an kulle ko fahimta ko haka muka ce Allah ya baka sani gwargwadon abin da Allah ya baka na gane abubuwa kana sanin abubuwa ne na zahiri ko idan kai ne su ka fahimce su ko ka ji su ka fahimce su haka zaka irin dai a wasu da Allah baka da wanda su suka taimaka maka wajen sanin abubuwa amma yanzu A zai da wani mutum shigo kofar nan ilimin da kai Allah ya baka ta yanzu kika gane cewa wani ne dogo ne yana sayar da suna iri kaza hullansa kaza wa haka ka tafi amma yin da'awan cewa ka san abin da ke cikin zuciyarsa har wani da'awar sanin gini ba da'awar sani da gini saboda wani suka ce da Allah kadai ta ce fasari zuciya ɗan adam malam babu wani mutum da ya kwa abin da ke cikin saboda ka Allah ne kawai ya san abin da ke cikin zuciyar ya kimta ne ya kulla ne yake wasu waki Allah ne so zo ne da awancewa ya san wannan yana da cikin gidi ne bilhazir kuma ne da irin ba labarorin da suka wuce da irin wannan da makamakon misali da bayar sannan gaibi a mustaqbal wala da shi aka fi ganiya kuma shi yafi ke eh, fi bayyana yawo cewa kamar kamar mutum da awancewa ya san cewa eh, sati mai zuwa garin zai faru ko ya ce maka da ga abin da zai faru da siyasa ila mutar su shiga da ko yawa da ga abin da zai faru da siyasa da siyasar najeriya to kaga wannan ai ai la ya lamu illallah saboda gaibi ne mana gaibi almin duk wani abin da zai faru nan gaba sawa'an ko da da cikin minti biyu ko uku ko awa guda ko waye har zuwa abin da ba la ya lamu illallah ne zaman to da awancewa ga abin da zai faru a wannan mutum ya da awantuwa ya san wannan yana musharaka ko yana tarayya ne da Allah wannan kusa to yarda da wannan wato nan ba muna magana akan shi wanda yake ya san gajin ba ko sai wala kuma fahimta to muna magana ne akan wanda ya yarda ya sifanta wannan mutum da abin da shi yake dawa shine wasu ba'd al-makhluqin bi shay'in min khasa'is rabbika ta'ala wataƙila mutumin da ya yarda ya siffanta wani da hannun gaibi shi muke magana a kanka a musulunci sai ya ne ya warware shi ba wanda ya da'awar sanin gaibi muke magana ba shi wanda ya da'awar sanin gaibin zamin ba da aula domin shi kamar ya da'awar ma Allah ta gani kai akwai abin da ya wuce kafin shi kan za ka yi muna magana ne akan wanda ya gamsu ya yarda da wannan mutum da ya wannan da'awa Allah shi kare sannan tuwa mu mulki wa umumul mulki ko wa umumul mulki yana ya ce ka ilmi da gaibi mulki kenan mulki da gamewar mulki gamewar mulki jama'a ita ma guda guda da Allah ya sifanta da shi kaɗai ke ita ko amma mulki muka sani Allah ta'ala ya kan shi ga قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك man tasha yawa Allah shi ne mamallakin mulki da zalika yana ba da mulkin ga wanda ya yake abin nufi da dama da cikin bayan Allah Allah yana ba su mulkin abin da ya gana mana mulki jagoranci al'umma suna ana cikin kasu da mulki ko ba haka shi ne jagoran kaza shi ne jagoran bangare kaza shi a kaza ana cikin kasu yana da mulki a wannan janibin wanda mulkin na na gargajiya ne kamar da aka sanya a najeriya a arewacin najeriya ko wasu yaki da suna mulkin dimokuraɗiyya ko mulkin soja ne ko mulkin biyu yanzu a nan wani abin muke cewa Allah shi ne almaliku kuma shi ne maliku shi ne almalik gane ko shi ne almaliku kuma shi ne almalik kamar muka ce wannan mulkin ya kan bada shi ga wanda ya so ina faɗin wannan don ku kiyaye cewa sifar ta ɗan adam da mulki ba matsala ne ba domin mulki Allah yana bada mulki gani duk da so kuma ne ko kuma shi na shari'a cikin da mulki ga wasu mutane وقال الملك ائتوني به قد أخلصت بنفسي saboda Allah ya tabbatar da mulki ga wasu daga cikin bayansa saboda haka eh, cewa wani yana da mulki ko shi sarki ne ko yana kaza ila wannan ba shi ne matsala ba ba ta da matsala wannan tsida, amma abin da matsala shi ne abin da muka ambara a nan da cewa umulil mulki jamewar mulki wannan ya tafi mulki kan sifa ce ta Allah ce kaɗai jamewar ne mulki idan muka ce jamewar mulki a nan wurin muna nufin da ku ganannen mulki ko ganewar mulki ta fuskoki kamar haka ganewar mulki ta fuskar wato zamani ta ne zamani Allah ne kawai ya fifanta da gamannen mulki ta fuskar zamani a yadda tuntun tuntun ko azal Allah ya da mulki har yanzu Allah ya da mulki kuma har abadan ta yadda mulki cutar da mu babu wani bawon da yake da wannan sifa dangane da mulkin da za ka sifa sake in dai kace wani yana da mulki sarki ne ko waye to can ta shi ba sai ba sannan a nan gaba ma zai waje ne ba sarki ba ko ba mai mulki ba ko dai ko dai asiri ko telo ta kare ko ya faɗi ne ya mutu yin ta hafi kenan sai da yana ta tsohon sarki ko tsohon gwamna ko tsohon shugaban kasa shi kenan yana da rai koya mutu haka da ne amma shi Allah muka ce yana da gamammen mulki ne ta huskar zamani tun azal Allah yana da mulkin sa muka ce har yau wuce da mulkin sannan kuma har abada mulkin sa shi abu ne biyu Allah shi ne ke da umumin mulki ta huskar wuri ta huskar ne wuri almakan ta yadda shi Allah ta baraka wata ala mulkinsa ya haɗa ko'ina da ko'ina amma da kasa duk inda ka kai sai har inda hankalinka bai taɓa to duk mulkin Allah ne mai wurin Allah shi ne ke da mulki da ke da irin wannan sifa da maimain mulki da ya gane ko ina da ko ina ta fuskar mahalli ko kaso a yayin da shi kuma san adam da za ka jingina masa mulki da kuma ce yin haka ba wata matsala ce ba to shi mulkin sa ba irin wannan ne ba ya bambanta da mulkin Allah ta wannan fuska ta yadda shi san adam mulkin sa wato za ka tarar cewa yana da mulki ne na wani ɗan wuri wani yanki ba ta ta ko ina da ko ina fiye mallaki eh yawwa saboda yi kana magana akan wani mutum sunan sa shugaban kasa kasan ne kawai kenan aka ce da aka yi zagaya aka yi masa aka sa wani ne kamar da ake cewa aka yi yakan ce ka solar ne kawai mulkin saboda ka da zai waye da yi a wani wani ta hanyar zuba ko ne inda ya ce wata sunan kasa ba ko ne shi ba kasan zaman ne saboda kamar da wani fito a samuya kun gani haka eh yau, saboda kai wata jiha an ta baka gana mulki duk ya sun mulkin ka ne na wannan jiha ko haka ne ba kai kana jagorantar wata jiha muka ce mulkin jiha kake ne ya mulki ta wannan jiha suka kuma wata jiha ta ta ta kuɗi a ta ka kuɗi jiha ka za ta kala ko ka da wani ko ka da wani ya ta ce ka to jiha ta ka ce ka kuɗi kai kaza kai kaza ka fara sai da kira amma da kaji wata dama ja kuwa sai dai shi wannan gwamnati sai baka maka jiya tare ba ka ni shiga rawo kun gane ko sai idan ba sanar ke ne kai kai ma iya kai emirates din da ku nan ne ko kuke da mutu, sai kalla ko ne zarin ba ba abin tinta ne ko haka kun gane abin da ke son ce abin da ke kowane mutum da kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wani gunki kawai da muka ce tutul mulka man tasha to Allah ya tambaya da mulki ne da wanda ya so daga cikin bayan da mulki sai zama cewa wato bai gane zamani ba sannan bai gane ko ina ba bai gane bai gane wuri ba amma shi Allah tabaraka wa ta'ala mulkin sa yana da wannan sifa ce ta wato al'umumin haisu zamani wal makan mulkin Allah ya gane zamani farko da tsakiya da da ƙarfi a tunaninka sannan ya ganda ko ina da ko ina sama da ƙasa har inda muka ci hankali ba ya ba yanzu wannan umumul mulk wanda muka ce Allah ne ta ɗaya sifanta da wani ya ɗauko wannan sifa da Allah ya sifanta da ita shi kadai ya ba ni ita ga wani kun gane wannan shi ne daga cikin na wata bane isra shi ne daga cikin ne na wata bane isra kuma ne ko yawwa saboda ka kiyaye wannan karkan da ka yi wani mutum wani lafazi saboda yana da gulci ka ka ba shi wata kifa wata take da ishara ko da manufar cewa ya sifata da umumul mulki kamar kamar ke mutum da sani sarkin sarakuna a hausa ko sarkin sarkin sarakuna kaga wannan duka su ne duka kuskure ne da kalmomin suka kama da wannan Allah ke wal qudrati ala al khalqi wal ijad da kuma iko akan halittawa da samarwa wal qudrati da iko ala al khalqi akan halittawa wal ijad da samarwa wannan wai hada abin da ya kamata al muhimmu anan wurin shi ma ana biya maka cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine shi da sifa al qudratul mutlaqa al qudratul mutlaqa wannan kudura ta ce almutulaka sai zama ta shafi abubuwa daban-daban daga cikin su akwai alqudratu alal khalqi iko akan halittawa wal ijad da samarwa abu babu su Allah ya samar da su abu babu su Allah ya halitta su Allah ne kawai in wannan kun gane ko yawwa saboda ka ah, duk wanda ya zama cewa ban da iko ne ya halitta sai da iko ne samar da bai kusa sabo abota mutu ba a hankali haka za ga wurare daban-daban Allah yana kalubalantar wani da fasu saboda ka Allah ta'ala shi ne wanda yake da iko halittawa da samarwa kuma shi kaɗai ke da wannan iko kun gani to a kuskurance ko a tallan lafiyance mutumin da yanzu yi kokarin sifanta wani da kudura da iko da fasahar da Allah ba shi shi ke kamar yana kiran wasu abubuwa wasu daga cikin su masu gaisu a matsayin masu ban mamaki masu ban mamaki wasu karuka ne wasu waye ko fankan na za a ga da fasaha ta yi hakan yadda da kanka ba mutane iska suna zaune ba sai su amfani da zai ba. ya kwanje shi ma haka yake ka kalli mota ka kalli wannan waya da muke amfani da hannu duk abubuwa da Allah ta'ala ya ba mutane kudura da iko da fasaha su shirya jirgin sama waye ga sunan da abubuwa ka yi lissafa Allah bai mutane muka ce iko kudura da fasaha ya zama suka iya su ta samar da su wannan fasaha da Allah bai wa mutane suka wa'in waɗannan abubuwa kun gani to karka ɗauka su mutanen da kan karan kansu su suka halittu waɗannan abubuwa kun gani ba su suka halittu su gayar abin da za ka ce ne fasahan da Allah ba ɗan adam shi ne kawai haɗawa shi ne kawai ni haɗawa ne shi ne fasaha shi ne ƙudurar da Allah bai wa mutum a yanzu fankan nan daga ciki akwai ciki kuma ƙarfi ciki eh ƙarfin ɗalib ne halittu ke samar da shi a kun gani akwai sinadarin daga ka ce roba ko waya ko wani wanda suke duk wani ƙarfi ne da zai sauran abubuwan da suke isa ka littu duka halittun wani halittun Allah ne shi kudurin da Allah ba ta aka shi ne ɗauko wannan halitta ko wannan Allah ba shi fasaha cewa in haka kaza da kaza zai zama kana cikin abin da mota da ka ta yi tafiya da karfin da a ciki da roba eh, da da wayoyi da wane ne da da man da ake cewa a sa duka ba da yi su karkato wannan ya dauko wannan dauko wannan Allah ba shi wannan fasaha ya hada har ya gano ya yi kaza an yi kaza za ta rubar gudu haka nan ma jirgin sama to ina son shi da ku nan waɗannan daya ɗayan abubuwan da aka hada aka yi waya ko aka yi jirgi ko aka yi mota ko aka yi duk wani abu da kake gani da adam ko bin ta kace da fasaha dan adam ka bashi daman yi shi adam jayar abin da ke ciki shine har hadawa ne amma su abubuwan ba ce ne ba ce sama da su ba ce ne sai Allah ke cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun wallahu khallaqakum wama ta'malun Allah shine wanda ya halice ku ko saraka ku wama ta'malun da abin da kuke aikata abin da kuka aikata Allah ne ba ku kuka yi ko bane ba to yanzu wa'annan abubuwa da suka bayyana musamman a wannan zamani ta suke ban mamaki karka kuskura a jingina su ga basuri wace turawa ne suka suka halitta kaza ko suka samar da kaza da dalilin cewa ba Allah ne ba dalilin cewa abin ba Allah ne yake to wani shi muke nufi da sifanta rashin halittu da wani abu daga cikin abubuwan da Allah ke banta da su wanda tsanan wuri ya ba da misali da al-qudrati al-khalqi wal ijadi wal hawla hada ne kamar kun gani saboda duk wani abin da za a da yin to karshen abin da ke ciki abin da adam kawai a ciki shine har haɗawa kawai har haɗawa kawai shine nasu amma abubuwan dukkanin su Allah ne ya halice su haka ba a jingina wayan abuwa jingina wata hakika ga bayi amma ana jingina halittar su ne da samar da su hakikatan zuwa ga Allah subhanahu wataala haka jingina su ga wani wanda ba Allah ba wannan babban kuskure ne bayyana daga cikin wakilin islam Allah suka gina na hudu na hudu shi ne nafi istifaki istifaki bi azza wa jalla li kulli ibadat aw wadiha wato kore wa tantanta Allah madaukin sanji da dukkan ibadodi aw wadiha ko sakin su aw wadiha ko sakin su nafi kore wan istifaki bi azza wa jalla tantanta Allah madaukin sanji li kulli ibadat da dukkan ibadodi da ake maka أو بعضها موساكن يزل أزمك سوى الله تبارك وتعالى وهذا لا شريك لا شريك له في ذاته وفي في عبادته وفي ألوهيته يوا abin da wannan yake nufi dukkan ibadoji dukkan abin da sunansu a to ba a yin shi ga kowa sai gawa daga Allah Allah shi ne kaɗai ya cancanci dukkan ya babu kuma wannan jama'a shi ne ma'anar la ilaha illallah da muka ce in ka ce la ilaha an hawance malamai suka ce ta kaddara wato abin da muke kiran suna na abin da muke kiran shi na khabar khabar na la annafiya lil jins wannan la ita ce la annafiya ne so da kake buɗe kalmar shahada ne a yayin da ilaha din shi ne ismula annafiya ne jinsu ita na bukatar khabar ita la annafiya ne jinsu na bukatar ism da kuma khabar khabar din suka ce ba shi ne illallah ba abin da khabar wani suka ce mahzuf an shafi shi amma yana na kaddari ليه ليه ليه حاجه دي رفع تفتكري بهاج كده لا اله الا الله بلا اتحدر لا اله بحق الا الله لا اله بحق الا الله هاب ونود اكي بوت هوا لقوا ابيت سنسنتا في الله wannan sai zama kenan dukkan ubadodi babu wannan tantance cewa sai Allah babu wanda wato ya kamata a yi masa su ko ya dace a yi masa su duka da cancin a kare cewa Allah ta baraka wata abu da haka dukkan wani wanda ake bauta masa a bayan kasa to ana bauta masa ne ba bi hakki ba ba bisa cancanta ba kada shi Allah ta baraka wata abu duk wanda ke gana bauta ba, ko waye shi ko a ina yake ko mai sunansa ba dama ba Allah bane ana bauta masa ne ba bisa cancanta ba Zani, to da kan wani shi hukum ta ke nan Allah ta'ala shi kane cancanta ne a bauta masa yanzu wannan ma'ana mutumin ne kokarin kore ta shine nafi istifaki azza wa jalla li kullum ibadat musulmi Allah ke yi a cikin lalata ta kama shi da dukkan waɗannan ibadoji da muke faɗin babu wanda cancanci su kaɗai cewa Allah ta baraka wa ta'ala sanan ya ta jace ce waɗannan ibadojin san Allah bai cancanta a mota mutum haka wannan malam ko ba ja maka nasi ba ita ka san yarda ko ba ja maka kowane nasi ba ai ka ka ka ka ka Allah biha sai ce wasu ibadojin Allah bai cancanta bai su ba shi Allah ya cancanci a bauta masa a wuri kaza a lokaci kaza ko bangaren ibada kaza amma bangaren ibada kaza kan bai dace a bauta ba Allah wannan ba duk guda ne ma'ana ko mutum ya kore cancantan Allah tabaraka wa ta'ala dukkan bauta ko ya kore cancantan Allah tabaraka wa ta'ala da sashen wasu nau'uka na bauta duka ne mas'ala guda ce duka mas'ala ne ne guda ce kar ka raba ɗaya ne kuma ne duka duka guda ne ku gani abu shi ne na fi yake sarki ya zaune da likuli ne ba da ce abuwa fi ha warkar ka sake ka samu ta bauta wadda sunan ta bauta ka ce wannan bai dace ba Allah ya ba wannan Allah bai dace da ita ba wannan Allah bai tantance ba wannan zai zama hadari ga rayuwar musulmi sai baka wasu da sun sa yake ta ta kaji annahu ta'ala la yukhsha ta ta kaji annahu ta'ala la yukhsha kamar da cewa da intiqadin cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai dace bai cancanci a ji tsoronsa ba ai kun san da cikin na uka bauta akwai alkhushu kun ne ko akwai alkhushu alkhushu tsoro da ke cike da ƙasƙantar da kai to wannan Allah ne kadai ake cike wasu a bakin ibada yanzu wuce yin itikadin cewa wannan alkhushu Allah bai cancanci a mata shi ba shi ne ka itikadi annahu ta'ala la yuqda amma itikadin cewa Allah ta'ala sun bai dace kuma Allah bai cancanta a ji tsoronsa ba a matsayin khushu na ɗaya daga cikin nau'ukan ibada ko sai wannan ijtihadin zai zama cewa ya yi rijiya kafin ta Allah shi kare wala yi du'a ko sai ijtihadin cewa san Allah tabaraka wa ta'ala bai cancanci a roƙe shi ba bai cancanci a daga hannu a yi addu'a ana huskantar shi ba huskantar addu'a wai ba da ko haka yi tunan hadisi addu'a huwa al-ibada addu'a huwa riba addu'a da kake yi ta ita ce ba tsantsan bauta ita ba tsantsan bauta abu da kaza ga cewa yau da ma Allah tabaraka an samu mutane duk addu'a ne ke duk addu'a ne ba ambatan sunan Allah da da neman ya maka kaza ya ga maka kaza maka bukata kaza da girmama Allah da duk addu'a ne a zo na ibada idan mutum ya yi da'awar cewa wannan addu'ar ba ta dace a fuskantar da ita ga Allah shi ne wala yi zuwa Allah bai cancanci a roƙe shi ba ko a yi masa ko a yi addu'a ana fuskantar shi ba wani shi ma iri shi ga wajen islam iri da ke abin da zai sa a hukunta mutum a matsayin cewa ya yi ta lafiya ya yi rida Allah suke sannan wala yi ta'anu rihi kuma mutum ya yi kadin ko da'awar cewa Allah san bai cancanci a nemi taimakonsa ba shine wala yi ta'anu rihi a a neman taimakonsa ko bai dace ba ko bai cancanci a nemi taimakonsa ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ai kamar da aka sani al-isti'ana sai ce daga cikin nau'ukan ibada na abudu wa na iyyaka nasta'in na abudu wa iyyaka nasta'in haka al-isti'ana ɗaya daga cikin mashahuran nau'ukan ibada neman taimakon Allah ta ta'ala ko daga babu wanda ake neman taimakon sa sai Allah tabaraka ta'ala wannan shine ma'anar na abudu. ya ubangiji ta'ala sai kaɗai muke bautawa wa na nasta'in kuma kai ka nemi su neman taimakon ka kasantuwan neman taimakon shi ma ya shiga cikin ibada amma an ba shi sunansa ne duk da cewa idan kace iyaka na abudu isti'anar ta shiga ciki amma ka sake cewa wani iyaka na sai na kan bace da sunansa saboda muhimmancin sa na ukan bauta wannan isti'ana da Allah kadai ake fuskanta da ko ake neman daga gare shi to dukkan mutumin da ya da'awan cewa wannan isti'ana ba ta dace da Allah ba kuma Allah bai cancanci ma a neme ka daga gare ki ba Allah ke yi wannan shi muka ce ɗaya ne daga cikin nawaqul islam kuma abuwa ne cikin kuma cewa mutum ya yi da bar musulunci Allah ke yi to kashi kashi sai ce aula ahamiyata lidalika aula fa'idata fihi aula ahamiyata lidalika Kuma mutum ya zawon cewa ire-ire waɗannan ibadodi nau'ukan ibadodin nan da ake ma Allah tabaraka wa ta'ala a bisa cancanta wahda hula ce da kalahu mu ce da awon waɗannan ibadodi da mutum musulmi ke yau da kullum la ahliyata li zalika ba su da ban muhimmanci ko la fa'ida ta fiye ko ba mu wata fa'ida ta fiye ina fata gani ka kalli musulmi suna faɗi tashin yin ibada wani ibada sunanta sallah sunanta addu'a sunanta karatun ƙur'ani sunanta muzakara ilimi ina fatan gani sunanta yin wani abu da yake laha al'umma da ikhlasi da ibada ne mala gani ya shafi wani taro ne da ake son aina taimakon al'umma duk wani ibada ne mala kun gani duk abin da za ka yi ya kusantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala wa abin da tafi ibada ce wanda za ta yi wadda la ya ta'adda na ƙoha wato amfanin ta baya ta'addanci da ibada ce wanda za ta yi tsakaninta da Allah kaɗai kuma ibada ce wanda ya ta'adda na ƙoha ibada ce za ta yi ma Allah amma mutane za su ci amfanin wannan abin gani duk sunansa ibada shi sunan sa ibada to yanzu mutum ya ga musulmi suna faɗi kafin yin irin wa'annan ibadu sai irin magana da ba su yi sai aikin banza ne sai aikin banza ne sai wannan mahalar banza ce nan da ba su yaba a hannu shi yana yau hanyar bai ta zama. da kaza ba da ai ta kaza ka shi ne aula a hannu ya tale dalika Mu sai da wani irin wa'annan ibadu ne kwata kwata ba su da muhimmanci aula fa'ida ka fi kuma ita wannan ibada ke da musulmi su wata ta ne babu wani amfani saboda ka babu wata natija babu wani sakamako babu amfani a duniya ko ko lahira irin wayannan mugayen kalmomi kuma? ma in suka fito bakin musulmi Allah shi kaje ne wala'alla saboda ya karanta wata falsafa ko ruwan jahilci tun doke ko gani ba duka wayannan abubuwan suna da cikin abubuwan da ke saka sai mutane suna hada cikin irin wayannan abubuwan wani sai ka ja fada cikin abubuwan saboda shi aka ba ko karanta hakokin ubangiji ba jahilci kenan bai san ne ne hakokin ubangiji ba bai san abin da suka shafi Allah shi kadai ba saboda ka kawai ya je ma ya yi kuɗi ko ya zama shi a shugaban wani abu kawai sai ka ja yana sake baki yana haɗe wannan kalmomi kuma alhali dan ce Allah haka wa Allah haka wa ka tsamar sala sai alwala kuma ke shigo sai ta hudu kuma ta fassara mata irin wasu abubuwa da yake gina hankalin a ƙarshen haka sai sai rika irin waɗannan mugayen kalmomi daga musulmi don da abubuwa suka shafi da ubangiji ta Allah da ka. suka ji wasu na wani sa ibadodin da musulmi ke yi kamar ba su da wani ko ba su da muhimmanci ko kaza inda suna da kaza da kaza ya faru kaza ko wahalar banza ce suke ko wani abin da kawai da wata Allah ya to duka wani nan dai abubuwa suna da cikin wasu wata mugayen kalmomi da suke samu sai kallon lafiya ya fara cikin da waƙar islam kuma ka hukunta shi shari'a cewa ya yi rinda Allah shi yi wani shi ne na ya na hudu ke na ko ya rage mana na biyar insha Allah wanda kuma saboda aka da lokaci nan ya kamata mu jabirki in Allah ya ra'ayi ma kaddara ku makaranta na biyar in zuwa da ya sawaka kuma tana da muka wadi da sawaba a daidai Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da cewa mu muladansa wanda muka karanta da kuskure Allah ya gafarta mana ya ce mana shadi cikin zukatan wa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh